Ishaya Sura arba'in da takwas Isra'ila mai taurin kai. Ku kasa kunne ga wannan, ya gidan Yaƙub, waɗanda ake kira da sunan Isra'ila, suka kuma fito daga zuriyar Yahuda, ku da kuke yin rantsuwa da sunan Ubangiji, kuna kuma kira sunan Allah na Isra'ila, amma ba da gaskiya ko adalci ba, ku da kuke kiran kanku ’yan ƙasar birni mai tsarki, kuna kuma dogara ga Allah na Isra'ila. Ubangiji Maɗaukaki ne sunansa; na nanata abubuwan da suka riga suka faru tuntuni, Baki na yi shelarsu na kuma sanar da su, sai nan da nan na aikata, suka kuma faru, gama na san yadda kuke da taurin kai. jijiyoyin wuyanku ƙarafa ne, goshinku tagulla ne, saboda haka na faɗi waɗannan abubuwa tuntuni, kafin su faru na yi su gare ku. saboda kada ku ce, Gumakana ne suka yi su, siffar itacena da zinariya na ne ya ƙaddara su, kun riga kun ji waɗannan abubuwa kuka gan su duka, ba za ku yarda da su ba? Daga yanzu zuwa gaba zan faɗa muku sababbin abubuwa na ɓoyayyun abubuwan da ba ku sani ba, yanzu an hillace su, ba da daɗewa ba, ba ku riga kun ji game da su kafin yau ba. saboda haka ba za ku ce, I, na san da su ba, ba ku ji ko balle ku gane ba, tun da kunnenku bai buɗu ba, tabbatacce na san yadda kun zama masu tayarwa, an kira ku ’yan tawaye daga haihuwa, saboda girman sunana na jirkirta fushina, saboda girman yabona na janye shi daga gare ku, don dai kada a yanke ku. Duba, na tace ku ko da yake ba kamar azurfa ba, na gwada ku cikin wutar wahala; saboda girmana, saboda girmana na yi haka, yaya zan ƙyale a ƙazantar da kaina, ba zan raba ɗaukakata da wani ba. An ’yantar da Isra'ila Ka kasa kunne gare ni, ya Yaƙub, Isra'ila, wanda na kira cewa ni ne shi; ni ne na farko, ni ne kuma na ƙarshe. Hannuna ne ya kafa harsashen duniya, hannuna na dama kuma ya shimfiɗa sammai; sa'ad da na kira su, duka suka miƙe tsaye gaba ɗaya, Ku tattaru, dukanku ku kuma saurara, wanne a cikin gumakan ya isa ya faɗa waɗannan abubuwa? Zaɓaɓɓen da Ubangiji yake ƙauna zai aikata nufinsa a kan Babilon; hannunsa zai yi gaba da Babiloniyawa. Ni kaina na faɗa, I, na kira shi. zan kawo shi, zai kuma yi nasara a cikin aikinsa, ku zo kusa da ni, ku kuma saurari wannan, daga farkon shela ban yi magana a ɓoye ba, a lokacin da ya faru ina nan a wurin, yanzu kuwa Ubangiji mai iko duka ya aiko ni da ruhunsa. Ga abin da Ubangiji na cewa, Mai fansarku, mai tsarkin nan na Isra'ila ya ce, Ni ne Ubangiji Allahnku, wanda ya koya muku abin da ya fi muku kyau. wanda ya muku hanyar da za ku bi, da a ce kawai za ku mai da hankali ga umarnaina, da salamarku ta zama kamar kogi, adarcinku kamar raƙuman teku, da zuriyarku ta zama kamar yashi, ’ya'yanku kamar tsabar hatsin da ba a iya ƙidayawa, da ba za a taɓa yanke sunansu balle a hallaka su daga gabana ba. Ku bar Babilon. Ku gudu daga Babiloniyawa Ku yi shelar wannan da sowa ta farin ciki ku kuma furta shi, ku aika shi zuwa iyakokin duniya, ku ce, Ubangiji ya fanshi bawansa Yaƙub; ba su ji ƙishi ba sa'ad da ya bishe su a cikin hamada, ya sa ruwa ya malalo dominsu daga dutse, ya tsage dutse, ruwa kuwa ya kwararo, babu salama ga mugaye, in ji Ubangiji.